لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشف من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد shekaran jiya in ba kuma ce ba mun kwana a cikin abin nan wato babu ikisar al'amal wal ishihadi fil ibada babin bayanin yawaita ayyuka na alheri yawaita ayyuka na alheri da kuma hadi, wajen ayyukan ibada ibada mai littafi ya kawo misali da ayyuka guda biyu ko guda ɗaya shine yawan kiyamun laili, saboda annabi ya ce wa izhu kiyamun laila wato wa izhu kiyamun laili, wato mutuncin mutum shine ya rika tashi da daddare yana ibada ga Allah duk wanda yake so ya samu ɗaukaka ga Allah subhanahu wa ta'ala to dole sai ya rika tashi da daddare yana yin ibada inda yana so ya samu wato girma da ɗaukaka ga Allah subhanahu wa ta'ala dole na sai mutum ya rika tashi da daddare yana ibada to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba wannan bangare haƙƙin da ya kamata ya bashi don ya tsayi ya yi sallah ya yi sallah sai da kawahu ne sai da kawahu ne gaba ɗaya suka kumburi. ya ci gaba da sallah bai bari ba sai da kawahu ne gaba ɗaya suka tsage jini yana zuba gare su kuma bai bari ba jikin bai iyawa jikin an aza mai aikin da yake ne amma kuma zuciya tana iyawa zuciya ta ɗauko aiki kun san zuciya idan ta yi niyyar ya abu jiki ko ba ya kamana ko bai kamana wanda bai kamana sai ya ce ya yi aikin nan idan zuciya ta hito dole sai jiki ya hito sai dai shi rai rai amma dole sai ya yi to Allah saboda girman ka Allah ka tausaya mana yadda ka taimaki magabatanmu da kuma annabawanmu wajen tsare ibada da kyawu mu ma Allah ka taimaka mana mai koyi da suwa wajen tsare ibada da kyawu to darasin mu a yau babu da ikiti sadi bil mawiza babin bayanin takaitawa ga sha'anin wa'azi wato tsakaitawa takaitawa kun san idan mai wa'azi yanzu yana da jama'a kuma suna sha'awa ta idan aka ce kullun zai hita zuwa wani gari wajen wa'azi to gaskiya zai wahal da mutane kuma wasu nan gaba za su daina biya ta yi saboda akwai wahala kwarai to wannan shi yasa annabi ya kebe wasu lokuta annabi yakan yi ta wa'azi ranar alhamis kamar da darasi ya gabata yakan yi ta kowace alhamis alhamis yakan yi ta kun san wannan shi yasa mutanen makka suka ɗauko na darbi na haris idan annabi ya yi wa'azi wannan wuri yau alhamis to jibi su kora alamin nasu ya taho ya ajiye dan wuri to haka dai aka ci gaba da wannan tahiyar to shi na su sahabbai da yawa suna so a rika yi musu wa'azi kullum kullum to ya an ce kullum za a tafi wani wuri cikin wannan rigima da hitina to gaskiya wasu za su daina zuwa gaba dai to shi yasa ce babin bayanin takaitawa wato tsakaitawa حدثنا أبو بكر بن wakilin wa abu وكيع hawala معاوية wa السند na ابن wallafa واللفظ له حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن شقيق قال شقيق ومل شقيق يا شي كنا جلوسا عند عبد الله من زمنا ذن وجه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ننتظر منا جراني ومر بنا يزيد بن معاويه معاوية سيغا يزيد بن معاوية يا بيو ولم زي وشي النخل وقلنا سيمك شيء ما إذا كايس أعلم وبمكاننا فدام عبد abdullahi bin mas'ud da muna nan zaune bakin gida ne muna jira ne fada kala alaihi sai yazidu ya shiga a wuri ne wato da yazidu ya shiga a wurinsa falam yalbas an kharaja bai dade ba an kharaja alaina sai ya fito wurin mu an kharaja alaina abdullahi sai ga abdullahi bin mas'ud ya hito da kai ne faƙala in ni akubar bi makanikun sai ya ce ai ni an faɗa mini cewa kuna nan wuri an gaya min da matsayin ku kuna nan kuna jira wa ma nawa ni ana akharja ilaykum babu abin da ya hana ni hito wurin illa karahiyatu an umillakum sai dai ina kyamar in kosar da ku da irin wa'azina wato wa'azina sun ka taho a yi musu ya ji ya ji an ce suna nan kawai sai ya yi zama ne cikin gida ya ta ayyuka ne na ibada cikin gida ne bai fito ba sai da lokacin wa'azi ya wuce sai ya fito ya ce aini an bani labari da cewa kuna nan bakin gida zau to fa ma na'uni ana akhruju ilaykum babu abin da ya hana mini in hito wurin ku illa karahiyatu an umillakum sai dai ina kyama in kosar da ku domin idan ka sanya kullum a hita ta yi kullum a hita ta yi to babu shakka mutane za su kosa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya wadu na bil mawiza lalle annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya wadu na nemi mana yar dubara haka bil mawiza da wa'azi fil ayyami da kwanukka makabata mata alaina don yana jin tsoron kosawa gare mu shi yasa yakan eh, abin nan yi yana da eh, wasu kwanuka kun ga karatun da za a zanna kullum a yi ta yi irin wanda annabi yake majalisa ta yi koyon shi wannan ba shi ne wa'azin ba wannan karantarwa ce saboda haka eh, kullum annabi na yin wannan amma kun ji ya ce kuma annabi na musu dubara haka yana musu yadda dubara ga wa'azi ya yi yau gobe ya ƙetare kun ga wa'azi wato wa'azi kenan shi yasa annabi ke musu wannan wa'azi kenan abin da ya shahi wa'azi amma abin da ya shahi sha'anin abin nan abin da ya shahi sha'anin eh, karantawa shi dare da rana wani bi ma kuna ganin cikin karatunmu na bukari sai an yi sallar ishayi sai annabi ya yi zaune ya ce kuna son in ba ku labarin kaza ga kaza ga kaza ya ta karanta shi su har da ishayi ba a bari da asuba ba a bari da rana ba a bari da marece ba a bari wannan karantawa ce amma dai abin da ya shayi wa'azi wannan ana keɓe wasu kwanuka sai a yi wa'azi don gudun abin nan makafatar sa'amati alaina don gudun kada mu kosa da abin حدثنا أبو سعيد على شج حدثنا ابن إدريس حول سند وحدثنا من جابو ابن الحارث التميمي حدثنا ابن مسر أول السند وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس حول السند وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كله عن الأعمش ثم سروا سرويتو دغا أعمش بهذا الإسنادي دائرون دوانا إسنادي suka ruwaito na hawa kowa ya ruwaito irin wannan hadisi da wanga isnadin wa zada min jabu amma ruwaya mallam min jabu ta ce fi riwayati cikin riwayati a nabi da musir qala al amash amalla amash ya ce wa haddathani amr bin murra an shaqiqi an abdullahi kuma ya kawo mithlahu irin wannan lafazin hadisi wa haddathana ku bin ibrahim akhbarana jarir an mansur hawala sanad wa haddathana ibn abi umar wa lafazu lahu wa lafazina ibn abi umar حدثنا فضيل بن اياد عن عن منصور عن شقيق عن شقيق ابي وائل قال ابو وائل ياتي ابو وائل ياتي كان عبد الله يذكرنا يوم خميس عبد الله بن مسعود يا kasance yana muna wa'azi yawma khamis ranar alhamis wato baya fita wajen wa'azi sai ranar alhamis wa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce mai ya aba Rahman, ya baba Rahman. inna nuhibbu hadithaka mu muna son hadisin ganaka wato wa'azin ganaka muna so ne wa shahihi muna sha'awa ta wala waddinna lalle mu mun yi gurin annaka na kulle yawmin da dai yana yiwa kai muna hadisin ganaka kowane yini wato kazan mai yi mana wa'azi ko kowace rana wa qala ma yamna'uni an uhaddithakum ya ce ai babu abin da ke ba ke hana ni in ba ku hadisi illa karahiyata an umillakum sai don ina kyamar in kosar da ku wato in gajiyar da ku inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana ya taka na bil mau'iza lalle manzo Allah ya kasance ya nemi ni yar dubara ga wa'azi fil ayami da kwanuka ya ya in ya juya nan ya juya nan shine ma'anar ya taka takawwalu karahiyata sa'amati alaina don kyamar ka da makosa da wa'azi ne kun gani wato annabi baya jera musu wa'azi kullum a hita kullum a hita don gudun su kosa domin babu shakka in yana hita kullum kun ga ba wanda ba musulmin da zai ga annabi ya hita sannan ya ji daɗi shi in bai hita bai ji daɗin zama gida ne ba musulmin da a haka to kuma shi yana iya hita tun da kun ga ya azama kai ne ibada da kowa bai iya yin ta kun ga yanzu an ka gama magana sallah ta yi har sai da kawahu ne suka kumbure har sai da kawahu ne suka tsage jini na zuba cikin su bai bari ba to kun ga mutum nawa na ka iya wannan ibada mutum nawa na saboda haka annabi yana iya wazi kullum kullum mutane na yaka tausayi amma yana iya wazi ne kullum kullum sai eh, don tunanin mutane shi yasa annabi ya keɓe ranar alhamis ya ta, don yana jin eh, bai son sabai ne su kosa da wa'azi ne shi yasa abin na baya ta sai wa'annan kwanuka wato kwana eh, a ranar alhamis duk annabi yana ita, sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora. lokacin da abin na aka fara wa'azin izala wato wa'azi na shiya-shiya wanda ake yi kowa ran alami yake fita amma wanda ya shahi na ƙasa shi ake sawara asibit da lahadi shi ko da annabi ya ce musafa mu ahalai kitab al-yahudu wan nasara ranar da suke sallah mu kuma mu jawo wani aiki da suka gane ba sallah mu kai ba mu gamsu da ranar sallar su ba wannan shi a dalili don annabi ya ce a saba musu ya an saba musu da sanya wannan aiki wani tun da asuba ana gama sallah ya hau mota ga yanan zuwa wani ma tun sha biyu na dare ake hawan mota inda ana nesa kenan kaga kai ba batun sallah ka kai ba kaga an saba ma arna tamaman bi tamamin amma wa'azin shiya shiya shi kuma alamis alamis ake sawa kamar wanda annabi ke yi sallallahu alaihi wasallam wannan tsari shine tsarin da dan hode ya bi lokacin da ya ya soma wa'azi a cikin kasar nan shi ma tsarin da ya bi kenan har inda yayi nasara to Allah saboda rahamarka Allah ka gafarta muna kuma malaman mu Allah ka haskaka musu kaburburarsu Allah ka haskaka musu kaburburarsu wannan duk tsare-tsare na cewa a sa wa'azi ranar alhamis kuma a sa wa'azi da sahi kamin rana ta yi tsakiya rana asibit da lahadi a saba ma'ale kitab idan aka je wajen wa'azi a kwana rana asabar a yi wa'azi a kwana ranar lahadi a sake yin wa'azi sai rana ta fara zahi kamin ta kai tsakiya a tashi duka tsarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam abokar kumi allah shi mai rahama ya tsara wannan ya ce a wannan hanya da annabi bi yana ganin an bi ta za a yi nasara to Allah mana roƙonka Allah ka haska kama malam kabari Allah ka kama mai kabari kuma ka saka mai da alheri ga wayannan ayyuka kyakkyawa da ya aza mutane bisa gare su wato ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga in mutum ya ɗauki aiki wanda yaka iyawa sai ya daɗe yana aiki yara in suka taso mutum na son walima sai su dora waɗin malam a ɗan daure dai a sa mana ko ba ran na mefa saboda su yara na suna da ƙarfi ƙwarai kuma ba su da damuwa don sun fara aiki yau gobe sun bari ba su da damuwa amma wanda ya sa abin da yake yi ya san darasinmu na shekaran jiya annabi ya ce aiki wanda Allah ya hisu wato aikin da mai shi yadda wama yana yi ne wa in Allah ko da ɗan cina ne haka mun ka karanta shekaran jiya a cikin babin da ke gabanin wanga babi da muka kare yanzu saboda haka kun ga mutum ya ɗauko aiki wanda ya san yana iyawa to ya yi bisa ga ya ɗauka yau gobe a iske shi yana hutawa na ya ce kai na tsaya in huta to ba a san haka nan sai aka yi ka ɗauki aiki wanda ka zan za ka iya yi ne daga yau da ka fara har da ka mutu magabatanmu har cewa suke yi idan ba su da lahiya Allah idan rashin lahiyar nan ka sani cewa ciwon nan zai kwantar da ni ba zan iya koma tashi in rika zuwa ina ayyukan nan da ni saba ba to Allah ka kashe ni yanzu shikenan sai su rasu yana gama addu'a sai a to ai malam malam a ce ai malam ya rasu to kun ga saboda sun saba da ya mai abin da ya kafe shi na shi ko ya ce eh, in sun ka roƙai shi ko zai ansa wala in sa'alani lahu diyanna wala in sa'ada bi lahu idanna duk wanda ka kama aiki mai kyau ya dawama gare shi to annabi ya ce Allah ya ce wallahi in ya roƙan ina bashi kuma wallahi in ya roƙan tsari ina tsare shi shi yasa dan sun ka ga abin nan da sun kai alƙawari ba za su iya shi ba sai ce to da in zanna in daɗe ban iya ya abin nan da ni ya alkawari to Allah ka kashe ni yanzu sai ce to dama Allah bai karɓar ran bayi ne na gari sai sun ce suna zuwa sai sun ce yana suna zuwa dama mala'iku na nan sai ce to ku tawo min da su duk wanda bai ce yana zuwa ba a zuwa da shi Allah ya gafarta mana su kullum ya habbo na liƙa Allah wallahu ya habbo liƙa'ahu dukkansu suna son gamawa da Allah shi kuma Allah yana son gamawa da su to Allah ka gafarta mana Allah ka so gamawa da mu Allah ka so gamawa da mu Allah ka so gamawa da mu to wannan babi na ibada ya kai sai kitabul janna wato hukunce hukuncen aljanna wa sifatu ya na'ima da sifan ni'imomin aljanna wa ahliha da sifan ni'imomin ya aljanna حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنبي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي kofat aljannatu bil makari an kewaye aljanna da abubuwan kyama kun gani aljanna an kewaye ta da abubuwa wayanda an na kyama wato yawaita ibada kun san rai in ba wanda Allah ya taimaka ba bai san yawan ibada yawan ibada ganin abin nan ana ta jayayya da masu tasowa da dattijawa su masu tasowa suna cewa a yawaita sallah yanzu ga annabi ya yi sallah sai da kawawu ne sun ka cagi sun ka kumbure kuma sun ka cagi jini ya zuwa to dattijawa na ce a yawaita sallah hakan su ko ya ba su iyawa suna ce a yawaita sallah ma bid'a ba ma wai a su kwadai tabbacewa ma suka yi bid'a kamar suna ganin kamar ci annabi wani abu na yayi na daban suna ce a yawaitawa ma bid'a ana cewa a yawaita azumi a yawaita azumi suna cewa ko da mutum ya yi kokari ma bayyewa ya yi ya yi azumin da ba a tanar da alamai ba kuma ko na a tanar da alamai din ba su iya yi su ko shi ba su iya yi magana ɗaya ta su kai to kun gani ga ayyuka da kun ga ana kyama yawaita ibada ana kyama ta to da suna an ka kewaye aljanna wanda duk ya rike abubuwan nan da ba a so aka je yasu to zai shiga aljanna wa kuffatin naru bi shahawati ita ko wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa yawan hira da yawan dumi da cin naman mutane da rashin yin tasbihi da rashin yin sallah nabiloli da yawa da rashin yin azumi da don waɗanga ayyuka da kun kaji muna lissafta na ibada in kai rike su da kyau ina ka ga wurin hira ina ka ga wurin cin naman mutane ko mutum ya to wurin ka gajiya ya kai bai ga wurin abin nan gajiya ya kai baka sallama ba gajiya ya kai ta yi to sai an ka kewaye aljanna da waɗanga abubuwa na ibada waɗanda addawaya waɗanda rai ba ta so ita ko wuta an ka kewaye ta bishawa ta da abubuwan sha'awa yawan dumi yawan hira yawan cin naman mutane yawan giba yawan annamimanci yawan karya da sauransu da wa mutane yi an kewaye wuta da su wanda ya ɗauki abubuwan da yaka sha'awa ya yi shi kenan da ya mutu sai shigewa ta wuta ya huta wanda ya abubuwan da Allah ka so da ya mutu sai ya shige cikin abin da ya kaso shi tun da ya abin da Allah ka so abin da Allah ka so yana da waya amma da ya yi shi shi ko da ya mutu sai ya shige cikin abin da ya kaso shi ko wanda ya abin da ya kaso nan duniya abin da Allah bai so shi ko da ya mutu sai shiga inda bai so wuta ce bai zo. to ku lura da wannan shina cikin kokarin shedan da yake cewa ka a rika tasbaha da annabi ya ce ni'ima almuzakiru as ma dalla da mai tunatarwa ga zikirin Allah as-sabiha annabi ya ce mata ma dalla sayyidi ya ce hadisin sahihun hadisan na hadisi ne sahihi to wannan hadisi sahihi ya ce ku rike tasbaha tana tunatarwa ko kamance ka cinki abokinka ya lalaba aljihu ne ya jawo ta yanzu kana tunawa da ka kalle ta ga hannu wani duk kana tunawa to da shaitan ya gane wannan sai ya kokari ya raba ku da ita zan ku yi ta sha'awa ku yi ta sha'awa ku sai ka ga awa ka yi subhanallah ya so dari kuma so uku yi so uku yi sai ka ga awa yi so dari don ba ka da tabbata tana nan ga hannunka ka san ko nawa ka yi. don duk ko shagala ka yi dawo dibe hannunka inda ka ga hannun ya tsaya to kina ya kaga ko ba shi kai da inda ka yi, to shi kai to shedan da wayo da dubara sai ce to bari in bata musu ita ita turba a indiya an kai ta abinda an kai indiya ba ai ba da shi matsayaci gashi na lishar da indiya kuma masallaci yayi ba ibada da abinda an kai da indiya amma ga hannun shar da indiya matsayaci ko masallaci yayi wai shi yare na wa mutane tun da dai bai santa amma ita shadda tun da yana santa inda an kai ta amma ana sawa ana sa shadda tun da dai uh, ita ana santa sauran abubuwa duk wanda ya kaso na sha'awa na duniya wa'anda aka yi a ta wajen ibada da suwa duka wa'annan da yake yana son abi ne duk wa'annan ma ce ake ban ma san made in Nigeria made in India hmm, kaji amma ita da take ibada ta tsinsa to ita tun da inda an kai wuta a shi bai ibada ita kun san ba ita ibada ba tasbaha ba ita ibada ba kamar wadda riga ba ita ibada ba ana rika tasbaha a yi ibada ana sa riga a yi ibada riga ba ita ibada tasbaha ba ita ibada da abin da ya kama da wannan duka suna nan to duk dubara shi ɗanta abin da an manowa ta yi ya shanta ke ku in ya shanta ke ku sai ku yi ta hira in kuka yi ta hira ba mai tunawa shi kenan ku yi ta sha'awa ku da kuma mace sai a saku cikin abin da ba ku so kun yi ta abin da kuka so nan da kuma mutu sai a saku cikin abin da ba ku so bukata ta ta tafiya to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu daga sharrorin shedan da kuma jama'a wa ni zuhair bin harbi na, shababa حدثني ورقاء عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi mithlihi da misalin wannan hadisi haddathana sa'id ibn amr al-ashadi wa zuhair ibn harb qala qala zuhair haddathana wato zuhair yace haddathana wa kala sa'id sa'id kuma yace na sufyan wato da na, da akabarana duk ma'anar su guda amma dai kowanne abinda a adalci lafazin da ya faɗi in za a faɗi a jingina mai abin ya ce shi ya faɗi wannan lafazin saboda haka shi yasa aka ce ah, ya wani akabara ya yace wani ko haddasa ya yace amma da na da na duk ma'anar su wato na sufyan sufyan ya ba mu labarin hadisi Haddasa na sufyan su bayani ya ya ba mu labarin hadisi duk ma'anar sa ne ana abi zinadi an al-araj an abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam kala daga annabi ya ce kala allah azza wa jalla a adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at Allah ya ce, Na yi tanadi ga bayi na salihai abinda babu wata ijiya da ta wala udhunun sami'at babu wata kunne da ta ji labari wala khadara ala kalbi basharin babu wani tunani na wannan abin da ya zo ga zuciyar wani mutum misdaqu zalika fi kitabillahi gazganta wannan yana nan cikin littafin Allah da ya ce game da bayan Allah na kwarai masu kiyamun layli fala ta'lamu nafsun ma uqbiya lahum babu wata rai duniya da lahira da ta san kayan dadin da an kai musu ajiya cikin aljanna min a a'yunin na natsuwa ido wanda za a ba su sai sun natsu sun ce Allah bari haka nan an ce abinda aka ce mana tso ido wato ka kalli abu wanda ga sanin ka duk abinda ka sani to komi na na ka sani wanga ya tsara shi baka tunanin wani gaba gare a ce akwai wani abu gaba gare shi to an yi ma ya aljanna masu kiyamun laili da daddare an yi musu tanadi cikin aljanna wato abinda babu wata ijiya da ta san shi wala ta alama nausu ma ku biya lahu babu rai wanda ta san abinda aka yi musu ajiya min kurata ainihin na nasuwa ido an bai ma kanu ya na sakamako ga abinda suka kasance suna aikatawa wannan shi ne gaskiyar tanadin da Allah ya wa mummune cikin aljanna yi ka ce hadisi ya inganta kuma cikin babin ga zai sake zuwa ɗan aljanna guda da wanda ya shiga aljanna daga baya shi a ɗan baya duka za a bashi za a ce mai ya yarda a bashi misalin duniya tun radda an ka yi ta kayan daɗin da an ka yi ta yi suna ƙarewa cikinta har zuwa yau da ta tashi a bashi gida wanda ya kai kamarta da irin wa'annan kayan daɗi ya ce na yarda Allah ya ce to na baka kuma da goma kamata yi gidan ɗan baya duka na aljanna iyalunka duniya sau goma ɗan baya duka yi ka faɗi wannan i eh, wannan ƴan baya na su na ka ji ƙur'ani ya faɗi su na ka ji hadisi ya faɗi manyan kowa bai san kayan su na manya bai faɗi Allah ya ce babu rai guda wadda ta sa abin da an kaji wa manya cikin aljanna babu rai guda ko ta mala'iku ko ta manzannin Allah ko ta waliyai ko ta sauran jama'a babu wanda ya san irin yawan kayan da an ka aji maɗan aljanna guda in ka ji an waɗi wannan na abin nan ne na 'yan bayana kayan su aka waɗi su da ba su kaya na a to a gani ba a wurin Allah amma na manya kan wanda ya kama kiyamun laili kullum sai ya bari an yi kwana da daddare ya tashi ya ɗauki buta ta yi ya taya abin da yaka iyawa har ya tawaye shi sallah asuba sannan ya koma gida ya huta wayannan kan Allah ɗaya ya sa abin da an ka aje musu in kana so ka zama cikin su bismillah kowa bude take in kana so ka zama cikin su bari sai an jima da daddare ka tashi kwara in an jima sai an shiga kwana sai ka halka in ka halka ka ɗauki butarka shi kenan sai sahi amin sai su ayi allah ya gafarta mana allah ya gafarta mana haddasa ne ya bin sa'id al-aili haddasa na ibn wahabi haddasa ne malik wa ana abi zinadi an al-araj ana bi hurayra radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين الله يأتي نايو وبايي ناس على هيتان دين ma la ainu ra'at abinda ijiya bata gani ba wala udhunun sami'at wata kunne bata jiya ba wala kaɗara ala qalbi basharin kuma tunani ne bai zo ga zuciyar wani mutum ba zuhura duk ajiya ta ne musu bal hama atalaikum amma atala adalaakum Allah alai yace banda ma adalaakum Allah alai abinda Allah ya leka da wayancan da kun ka jiya masu kaya da yawa ba wanda ya san su wai banda waɗanga da ma addala akumullahu alaihi Allah ya leka da ku kun ka gane su duk abin da kun ka gani banda shi ya musu tanadin kayan da ba wata ijiya da ta gani ko ta ji labari na mala'iku ko na mutane ko na annabawa ko na manzanni ba wani wanda ya ji labarinsu kun ga waɗanga da ya leƙar da ku duk suna cikin abin da yawa mutane tanadi waɗanga da ya leƙar da ku da akwai abubuwan da kuka sha'awa kuna ganin yanzu idan aka ce ma yaro kai in ka shiga aljanna mi ka kaso sai ya ce guru eh yaro kenan to za a bashi burin wanda shi a cikin rai ne da sauran abubuwan da a cikin rai ne duk za a bashi idan dai yana kiyamun laili ya shiga aljanna to akwai wasu abubuwan da ko labarin su bai taba ji ba eh, suna da qur'ani ya ce wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi yayi kama da nada da an ka kawo musu shi da sun ka dibai sai sun ka gani yayi kama da na duniya sai da sun ka ci sai sun ka ji ashe ba iri ne na ba ya saba na duniya kamata yayi da wanda sun ka sani wa utu bihi mutashabiha to haka nan na kayan aljanna su Allah ka sa mu cikin aljanna Allah ka sa mu cikin yan aljanna haddathana abubakar bin abi shayba wa abu quraib qala haddathana muawiya wa la sanad wa haddathana ibn numair wa lafaz lahu haddathana abi haddathana al-amash an abi salih ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya kuru Allah azza wa jalla Allah yana cewa azza wa jalla a adattu li ibadi as salihi. nayi wa bayina salihai tanadi cikin aljanna tanadi mai girma mala ainun ra'at abinda babu wata ijiya da ta gane wala uzunun sami'at babu wata kunne da ta ji labari shi kayan da aka wa bayan Allah salihai wato tanadi ko labari ne babu wanda ya jiya kun san shi yasa annabi ya ce ya umarce ku da qiyamul layli wa innahu dabu salihin qablakum shi qiyamul layli al'ada ce ta bayan Allah salihai gabanin ku don haka ni na umarce ku da ita shi annabi to irin wannan aiki na bayan Allah salihai waɗanda kai ne su ne salihai wa'anda ka tashi da daddare su ta kiyamul laili su ne salihai to Allah ya yi musu tanadin mala ainun ra'at abinda ba wata ijiya da ta taba gani ne wala ugunun sami'at babu wata kunne da ta taba ji ne ta taba jin labari ne wala khadara ala qalbi basharin kuma tunani ne bai zo ga zuciyar wani mutum ba duk abin da ka ji a cikin qur'ani qur'ani ya ba da labari komi na na kaji ƙur'ani ya ba da labari na abin da za a ba 'yan aljanna wannan na ƙanana 'yan aljanna ba na masu ƙiyamun laili ba ne na masu ƙiyamun laili kan kamar da kun kaji annabi ya waɗi ne ba wani ido da ya taɓa gani ne ba wani kunne da ya taɓa ji labari ne babu wata zuciya da ta taɓa tunanin ko irin wannan zuhuran ya ce ajiya ta yana can na aje musu kayan daɗi na ci aji shi wai kai kana son ka zama cikin masu cin kayan daɗin ga to ka tashi da daddare kai ma ka zama cikin bayan Allah yayi ka sai buta yanzu da ka tashi ka biya wajen masu sai da butoci ka sai buta ko bi ko uku ka sai biyu ko uku ka wuce da su gida ka sai asawa don kusan aisha ta ce in eh, annabi zai shiga kwana sai an da mai ruwa ne ga buta da asawaki ne an aje mai wuri guda sannan da sai ya kwanta don tsananin son kiyamun laili kai ma ka sai asawaki ka ko sai buta ka cika ta da ruwa ka aji sannan ka ce bismillahi ka kwanta da ka halka ka ɗauki butan nan jawa asawaki da izina Allah ko kana jin kwana shi na rage maka da ka kabanta yi kokari ka ja kananan surori da ka yi raka a biyan Allah su ka sallame kwana shi kenan daɗa sai ka yi tijan dogon karatu wadda kake so zakoran duk ajiya ta Allah ya aje mai aljanna balha balle ma addala ko addala kumullahu alaihi abinda Allah ya lekar da kuwa to banda abinda ya lekar da kuwa sun makara a sannan annabi ya karanta wannan aya Falata, alamu nafsun ma akhfiya lahum wata rai ba ta sana abinda aka wa 'yan aljanna boyo wato ajiya min qurrata ainin na natsuwa ido Allah ka sa mu cikin su wato kowa da kowa yana so ya shiga aljanna amma fa rika hanyoyin da ake shiga aljanna su adda wuya likullin ila sha'awal Ola harakatu walakin azizun fir rijali sabatu likullin ila sha'awal Ola harakatu kowa na da motsi wajen sha'anin samun ɗaukaka ya kai ga babban guri ne in aka ce ga hanya da aka kai ga babban guri kowa na da motsi walakin azizin fir rijali sabatu sai dai yana da waya a samu tabbata a kai ga gurin tsayawa adda waya amma kowa yana son ya kai ga babban abu sai dai tsayawa a kai ga babban abin shi adda waya tsayawa adda waya saboda ka a daure ya ku jama'a a rika tashi da daddare a yi ta ibadar Allah in dare ya yi ka yi sallah in ka ka yi zaune ka yi ta kira a ƙur'anin ka daga zaune in asuba ta yi kusa ka yi ta gifari in ka yi wata gifari ka roƙi Allah wani abu wanda kaka so wanda zai kama maka wannan aiki kamar ka roƙi abincinka ko abin shanka ko suturarka ko abin hawanka da za ka hawa ka yi aikinka don ka samu sauƙin matsalolin rayuwa ko wurin kwananka waɗanga abubuwa ɗan adamu bai da abin da ya yi in ba imani ne bai da abin da ya waɗa to ka roƙi Allah waɗannan abubuwa da za su kama ma ka yi rayuwa mai kyau a cikin duniyar nan kuma ka yi rayuwa mai kyau a ranar lahira insha Allah Allah ya gafarta mana ya sa mai ƙarshe mai kyau haddasa na haruna bin ma'aruf wa Haruna bin sa'id al-aili qala haddathana ibn wahab haddathani abu sakar anna aba hazim haddathahu abu sakar ya ce abu hazim ya ga ya qala sami'tu sahal bin sa'id as-sa'idi yaqul naji sahal bin sa'id as-sa'idi yana cewa shahidtu min rasulillahi sallallahu alaihi na halarci wata majalisa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wasafa bihi aljanna ya sifanta aljanna cikin wurin nan majalisar nan tashi hatta intaha daga farko sai da ya kai ƙarshe yana ta bayanin aljanna da ni'imarta summa qala sallallahu alaihi wa sallam fi akhir hadithihi fiha sannan annabi manzo Allah ya faɗa cikin ƙarshen magana ce ga aljannan yace fiha cikin aljannan nan mala ainu ra'at akwai kayan daɗin da ba wata ijiya da ta gane su wala udhunun sami'at ba wata kunne da ta ji labarin su wala kadara ala kalbi basharin kuma tunanin su bai zo ga zuciyar mutum ba summa iqtara hadhihi aya sannan ya karanto wannan ayat tajafa junubu anil mada anil madaja gehen su yana nisanta daga wurin kwana da daddare suna tashi bayan sun kwanta sun dan taba kwana to ta ta ja ba junubuhun gehen jikin su tana nisanta ane mazaji daga wurin kwana bayan sun dan kwanta wato ba kwana abba su yi ba akwai waɗanda ba su kwanan da daddare gaba dai amma kuma ba a hana su yin kwanan ba su dai na abba su yi ba amma dai ba a hana su ya da'una rabbahum suna ta addu'a ga ubangijinsu kaufan don tsoron azaba ce wa dama'an don kwaɗayin rahama ce wa min ma razaqnahum yunfiqun kuma cikin abin da mun ka azurta su daga ba da sahi suna diba suna ba su a sadaka kiyamul layli idan ta kama jikin mutum bai zama marowaci da izinin Allah zaka ganshi ya kwana da dare yana ta sallah da sahi ko wa min ma razaqnahum yunfiqun cikin abin da muka azurta suna diba suna ba su a sadaka in ka ga mutum marowaci bai sallah da daddare da ka ga mutum marowaci kakkace ma kowa komi in mai nasiha ya kama sallah da daddare wata rana ko kai sai kaga tausayi ne da yawan kyauta inda ya kama sallah da daddare amma wanda duk bai sallah da daddare ruwa kan a bashi sai ya yi ta ko mata ta wata rana sai ya hana mata kudin cewa in dai mutum bai sallah da daddare to Allah ya ce a ba su kayan daɗi falata alama na su ma'a kun babu wata rai da za ta san kayan da aka yi musu ajiya amin yanayin aynan nana suwa ido jaza'an bima amalu da sakamako ga abin da sun aka tunce suna aikatawa saboda haka duk mutumin da ya kama kiyaman laili ga dukkan alama ɗan aljanna wato wata rana annabi ya ta ga kiyamun laili ya kwadaita ya kwarai sai samari matasa sun ka ji daɗin karatun nan nashi saboda cikin karatun yana faɗa musu cewa ƙarshen dare Allah yana zuwa yana cewa ina mai roƙo mu ansa ina mai kira mu ansa mai ina mai roƙo mu bashi ina mai neman gafara mu gafarta mai wannan abu na wanda samari ka so don suna da lalurori da yawa sai sun ka kama kiyamun laili sosai sai wani ya tawaye ce ma manzo Allah ya rasulullah kai kana cewa wai kiyamun laili tana hana ayyuka mara kyau tana sa ayyuka masu kyau ai ga wani nan kusa gari ka to wallahi farawo na sai dare ya yi shi wurin sata bayan ya gama kiyamar laifi kun ga annabi ya kasance cima mutunci da dan mutumin sa sai annabi ya ce bar shi kiyamar laili yana nan yana yi ya ce bar shi za ta hana shi malam ran nan sai ga mutumin gade ya so ya ci zarafin dan mutumin can gashi ya dawo inda manzo Allah ya ce ya rasulullah maganar nan ka gaskiya ta kaga dan mutumin na ya fasata shi da kai ne shi da ya jewa mai ita shi ya toye jayi mai ita kuma ya ce ka gani ya bari to ita kiyamun laili kenan don miyagun ɗabi'un da ka san mutum na yi in yana kiyamun laili yana barin su ko waɗanne irin miyagun ɗabi'u na ya kai in yana kiyamun laili da izina Allah sai ya bar miyagun ɗabi'un su ai duk abin ga da kuka ganin muna ta yi rashin kiyamun lailin da an ce maka wani lokaci ya yi sai ka rasa wani na an mai gaskiya da an kai wani lokaci sai ka rasa wani na an mai gaskiya ma wani duk ya ga dubu goma sai ka ji ya canza ka ga dubu goma sai ka ga ya canza Allahumma illa man asamahu Allah sai dai waɗanda Allah ya tsari Da balle wanda ya ga miliyan guda shi ya batun ma sai aduna ya ce a tsarin mutane kowa ya jaye sai ne to duk rashin kiyamul lailin to wanda ya kama kiyamul lailin ba a gani cikin wannan hauragiya za ka iske shi bisa ga gaskiya a cikin dare da yini ita kiyamul lailin ita haka shi yasa kun ga da Allah ya aiko zai aiko annabi zuwa ga mutane bai aike kai tsaye ba ce mai yayi ya ayyu halmuzammil umil laila illa kalila abinda an ka bashi umarni ke zuwa karshen sura sallah ɗaya an ka tashi shi ta sallah su aka ya zama mutum wanda babu komi cikin zuciya ta yin ba Allah sai an ka bashi umil laila illa kalila sai ya zama annabi da ita yayi ta qiyamul layli yayi ta qiyamul layli bai bari ba sai da Allah ya gamsu da kiyamun laili ne da shi da sahabbai ne da sun kabi shi kowa ya kakkaɓe kowa cikin zuciya ta in ba Allah ba sai Allah ya ce inna rabbaka alam annaka taqumu adana lalle ubangijinka ya sani kai kana tsayuwa mai karanci annaka taqumu adana min thuluthai laili mai karanci ga thuluthi biyu na dare wa thuluthahu wa nisfu wa thuluthahu da rabi ne da thuluthi ne Allah ya ce ya san kana wannan tsayuwa wa da'ifatu min alladhina ma'aka da wasu jama'a cikin wanda a tare da kai Allah ya ce kun gama yake abinda aka sa ku yayi sannan ya ce ya ayyuhal muddassir kun fa anzir ya kai muddassiru tashi yanzu kam fa anzir ta zuwa wurin wa'azu ya daidaita yanzu wani aka so ya zama kiyamul layli ta gyara shi ce to yanzu ta zuwa wurin wa'azu amma mai wa'azu bai kiyamul layli taho kusa ka sha hauka abai kiyamun laili taho kusa ka sha hauka ba shi dubu goma yanzu ana ciya daga warkun kurani ya kashi ba ga wannan aya malam duk mutumin da aka sun ya zanna kwarai kiriya shi aka ya kama kiyamun laili da kyau shi yasa kun ga Allah ya ki aiki annabi ga kowa sai a kai ga kiyamun laili ya umarce da kiyamun laili sun ka koyi yi Kullum-kullum-kullum sai da zuciyarsu ta wanke sun ka zama mutane wadda Allah ka so sai ya ce to ya ayyu halmud da sai kun fa anzir yanzu kam kun fa anzir ya kai mu da sai tashi kun fa anzir tashi kai wa'azi dan ya san yanzu da wa'azin zai hito tsakani da Allah zai hito zakki shi za kun ga shi dan da wayo sai ya komo inda matasa yake ku ce ba a kiyamun lili da yawa ku ce wallahi sallan nan da dare ba a yanta da yawa ku ce ba a yi ya san yin ana yi na kware aka zama ya ce to ku ce ba a yi in an ka taro nan su taro nan in an ka taro nan su taro nan sai ka ce wanda ya ce a yi sallah sai ka ce wanda ya ce a yi zina haka suka faɗa da wanda ya ce a yi sallah kama wanda ya ce a yi zina kai ba su ma faɗa da wanda ya ce a yi zina kama wanda suke faɗa da wanda ya ce a yi sallah to wannan sharrin shedan na da gangan da gangan shedan kawai gaba ka tabiya to Allah kai mana magani ne kuma matasan mu ka shirya mana abin Allah kai mana magani iblis matasan mu ka shirya mana abin mu ka shirya su ga kiyamul layli kamar wanda ka shirya matasan dole matasan do yaro da shekara goma Abdullahi bin Abbas shekara dai goma ya bi manzan Allah kiyamul laili ya ce manzan Allah ya karanta suratul baqara ya karanta imran ya karanta nisa'i ya karanta maida ya karanta an'am cikin a guda ce yana biye da shi dan shekara goma kun ji matasan dori kenan matasan dori kenan shi yasa kun kaga ba a cin musu amma mu nawa matasa daga ga ina sai wagga to ku gyara matasa kuna ligo da ku ne ku gyara da zaman irin wannan ku gyara da zaman irin wannan kowannen ku shi alwala to ya kula tun mutumin da alwala ta ta kari ya sake yin alwala to da ladar da an kai mai tanadi akwai mala'iku nan tare da shi yanzu nan yana tare da mala'iku tare da shi idan Allah ya mai muwafaka zai zama yawan zikina Allah sosai da sosai a nan wurin abin da biyu ce Allah ya bashi annabi ya ce Allah zai bashi albani ya ce hadisun sahihun duk abin da ya kaso Allah zai bashi dan ya ce ka yi wannan kai ku koma giye ku samu wuri ku yi daba eh ku koma ku samu wuri ku yi daba ko biyo ku ba ce uba ne ku ce muna nan sai wani ko ba shi shirin ke nan ba da wa Allah ya biyo wanda bai ba su sai su ba ce uba ne muna nan sai ne dan bakin ciki dan kaza dan kaza wai shi aka wa wai dan bakin ciki zuwa nan haka dai abin yake duk wanda bai bi Allah ba sai ya bi wani duk wanda bai bi Allah ba sai ya bi wani kowa abbai zikirin Allah ba sai ya zikirin shaitan kowa abbai karatu ku sai ya yi waka kowa abbai yawan zikiri da tasbihi in Allah ya so ku sai ya yawan tsumi da kiba wurin nan ka ji ba yanzu da ka fi wurin nan kana ji labarin abin da aka yi Amerika, ran da yake kusa kusa bai taba zuwa ba amma ya iya ba da labarin abin da aka yi Amerika. Allah ya gafarta mana matasa Allah ya shirya mana ku Allah ya shirya mana ku Allah ya ba ku ikon rike buta da tasbaha da kyawu amin Allah ya ba ku iko rike buta ta zuba da kyawu duk rike ta zuba ka kewaya ta kace subhanallah subhanallah subhanallah ka kewaye ta kewaya guda an baka lada dubi. duk lada guda ta hiji haka bi girma ba wai binnin kabe ba ta hiji haka bi girma mala ina za ka na da waɗanda kaya idan ka ce subhanallahi al'azimi wa Hamdi an dasa maka yace guda cikin aljanna faɗi guda ya sa ka zama da aljanna an baka fulot an yanka ma an ɗebo itace an dasa ma guda faɗi guda subhanallahi alazim wa Hamdi. malam kai kana nan kana ta hira ka zanna har lokaci ya wuce ka daɗe zaune amma ko subhanallahi ko su goma baka ce ba wani ma hammari ce ko su goma bai yi ba dole ka ga matsaloli na ta shigo maka babu mahita dole matsaloli su ta shigo babu mahita don zunubi na nan su manyan nan da ka gani wato ba ɗaya kake da su ba kama kanka ba ɗaya kake da su ba kana ganin su lokaci ba lokaci sai ka bincika ina wani a ce yana makka da ya yi dawafi duk ya kai ga hajjar yamani ya ce bismillah allahu akabar duk zunubin da ya tori shi ya mai shi sai ya koma doko kai baka te ba ina kan ga ko ka da ma filan ka ta masallaci Allahu akbar babu abin da zaka ganewa komi baka ganewa shi ba dai kake da shi bari bin taran kai dadi talaka bari bin taran kai dadi yi kokari ka rika inda kaka iya rikawa ka kama inda kaka iya kamawa ka yawaita sallah ka yawaita sallah ka yawaita zikirin Allah gurgudu yadda kake iyawa da izinin Allah za ka samu ta kai ma wanda ya samu tashi wanda ba ka iya zuwa kai ma kana iya samun taka wanda bai yi idan ka ce la ilaha illallah wahdahu wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun sau ɗari. annabi ya ce duk wanda a duniya wanda ya wuce sai ka ci mai duk wanda ka wuce bai cin maka sai dai wanda ka yi da sau ɗari wanda ka kai, kai sau ɗari ka kai shi ko ɗari biyu ya kai kullum kullum to shi ka ya wuce ka to ya Allah ya kama ya maka baka kullum kana sau dubu ba mala aiki la hannu zamanin annabi Adamu sai ka ci musu to duk kai ka bar waɗanga abubuwa shi ɗan ya ce maka kai Allah ya tafi wannan da ka gani ɗan ɗari ka kare kwanta la in kana da kote ka ba dan dari ka kaji kaji da shi da ya kullu ma to yan dari ka na sallah eh to bari sallah don mu san duk abin da suka yi ba kai bari sallah suna azumi bari azumi mu ko mu tawo a ce muna ga wani ga kaba ka azumi mu ce ma ka suna zuwa haji kaba zuwa aiki haji suna haida zakka bari mana saboda haka don wasu na yin wani abu in dai na kware na yi abinka bisa ga wannan da ya umarce ka bisa ga umarnin wannan da ya umarce ka Allah ke kama abinka kai ta yi in dai ya tabbata Allah ne ya ce a yi to kama abinka da kyawu Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ya kara mana ibada ta yi ya kara mana akalaji kwatai batu bin sa'idin حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقى النبي أجي إن في الجنة لشجرة للي تكي الجنة أقوان إتي يسير الراكب في ظلها wanda yake mahayin dabba zai hau dabba ta yi ta kashin gudu cikin inuwarta mai ata sana sai ya kai shekara ɗari bai kai inuwa bai kai ya kai inuwan nan ba ce guda na cikin aljanna zil wa zilluha da'imu ukuluha da'imu wa zilluha abincin ta dawaman na kuma in wannan har abada ba a kai iyakarta cikin aljanna kenan kuma kaji wada hadisi ya gabata yanzu in kana so ka zama ciki to kaji kiyamun laili kama in kai wasa kai ka mai da kanka baya Idan dai ka rika to za ka samu. Haddasa na kwataima ta Bani Sa'idu. Al-mugira. Ya'ani Ibn Abdulrahman Al-huzami. Ana bin zinari. Ana biyu horaira. Ana biyu horaira. An nan na biyu sallallahu alaihi wa sallam. Abubuwar hermita ya roito irin wancan hadizan. Daga anan sallallahu alaihi wa sallam. ya kara da cewa mahayin dabba zai je shekara ɗari. la ya ta wa bai kai iyaka inuwa shekara ɗari bai kai iyaka inuwa nan ta ice na na aljanna ba Allah ka sa mu cikin mashayin inuwa Allah ka sa mu cikin mashayin inuwa حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أخبرنا المحزومي حدثنا وهيب عن أبي هازم عن سهل بن سعد عن الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة للي ko wani أكوني yasirur rakibu fi zillaha mahayin dabba zai ta yi a cikin inuwa iccen nan mai ata amin shekara ɗari laye kata wa bai yanke inuwa na wato bai kai iyakarta ala abu hazima fa haddasa bihin na umana bin abi ayyashi nibba na umana bin abi ayyashi labarin wannan hadisi a zurraki fa kala sai ya ce wa da ka gaya min ni ma haddasa ne abu sa'id na kudiri abu sa'id na kudiri ya bani hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce inna fil jannati shajaratan Lallai cikin aljanna akwai icci yasirur raqibul jawadul ah, mudammir doki wato mahayan doki aljawad doki almudammir wanda an ka daure shi uku ba a bashi ruwa ba kun san doki ya ana so yayi sauri ko raƙumi sai an daure shi kwana uku ba a bashi abinci ba a bashi ruwa ba to dadawa hanya a ga iyakar tahiya to shi ya almudabbir as mai saurin tahiya zai yi tahiyar mai ata amin shekara ɗari ma ya kada wa bai kai iyaka inuwa shekara ɗari bai kai iyaka wannan inuwa saboda haka cikin aljanna akwai abubuwan ni'ima da jin daɗi ga mutanen aljanna Allah ka samu cikin su Haddasa na Muhammadu bin الرحمن bin سامي Haddasa na Abdullahi bin Mubarak. أخبرنا مالك بن أنس حول سند وحدثني هارون بن سعيد العائلي واللفظ له حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أداء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي أتي إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة حقيقة الله ينأتي يا الجنة يا يا الجنة na ويقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك mun karba maka ya Allah mu. kuma muna nema arzikinka alheri duka yana ga hannuwanka fa yaqulu sai Allah ya ce raditum kun yarda da abin da na baku fa yaquluna sai ya aljanna ta ce wa malana lanar da ya rabbi ya Allah mi zai hana mu yarda da abin da ka bamu wa gada a ɗaita na hakika ka ba mu malam to da ahadan min halkika abinda baka ba kowa ba cikin halittarka saboda aza suka su ɗaya na an ka ba aljanna da yake wani bai ganin gidan wani ko ya kula sai Allah ya ce ala wa dikon abdala min zalik kuna so in ba ku abin da ya dara wannan kuna so in ba ku abin da ya dara aljanna dadi shi ya yi aljanna kuna so in ba ku shi Kulu ne, ya rabbi wa ayyu shay'in abdal min dalika sai ce ya Allah wani abu ya aljanna dadi wa Kulu sai Allah ya ce wa hillu alaikum ridwani na wajabta yarda ta gare ku wala askadu alaikum ba'du abadan ban sake hushi da ku abada wannan kalma ta yi aljanna dadi Allah ka sa mu cikin wanda za ka faɗa ma wannan kalma Allah ka sa mu cikin wanda za ka faɗa ma wannan wannan kalma Allah na faɗa musu ita bayan ya gaishe su wani wuri Allah yake ba su gane ba yana ta rabko musu sallama salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum ma sabartum fa ni'ma da? suka ji wata irin murya mai daɗin da ya yi aljanna daɗi sai suka ce shi wanga irin murya ina ta kai tuwa sai aka ce mu salamun qawlan min rabbir rahim wannan sallama magana ce daga rabbur rahim Allah kenan to da sai ya bayyana gare su gaba ɗaya dan nan na zai dora magana da su suna cewa ai ka ba mu komi yace ce ai akwai abin da ya abin da na ba ku na yarda da ku na wajabta yarda ta gare ku ban sake wushi da ku abada wannan kalma ta yi abin nan ta yi aljanna daɗi saboda darajar sunayenka mu duka da muke na Allah ka sa mu cikin waɗanda za ka faɗa ma wannan kalma da kan ka sa mu cikin masu sauraren ta daga gare ka ya Allah abin nan ka sa mu cikin masu sauraren wannan kalma daga gare ka kuma cikin yarda ka da darajar sunayenka wannan kalma ce wadda ba ta da misali Allah ka gafarta mana Allah ka shirya mu ga ayyukan da ake shiga aljanna حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن الكاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه ما الله يجي ان اهل janna la yatara'un al ghurfata fil janna suna ganin wani gida wato idan mutum na zaune haka yana cinkan wani gida can sama gare shi gidan makwabci ne can sama gare kamata ra'aunar kaukaba bi sama kamar wadda kuke ganin tauraro cikin sama ku diba yanzu nan ya an jima tauraro sun kai to diba da kyau kaga tauraro duk tauraro da ka gani yayi kasa gawadi saboda linki ba ko dubu guda ba amma diba da ka gane ga kan da kai mai bai kabarin farcen gara kamar to nisa na yasa ka gane haka to haka yan aljanna za su rika ganin gidajen wasu sai ya diba ce cikin gidan wani malam shi kaka ya taishar an ce wanda duk an ka tsere mata kiyamun laila an tsere malam duk wanda an ka bari ba ga kiyamun laila to an bar shi an tsere idan kuna son ku samu gidajen nan na sama kwarai madaukakan gidajen nan to ku kama ku rike buta ku da kyawu Ko ku ya dauki buta ta da kyawu ya ku kama ta da kyau idan yayi ibada yayi sallah yayi sallah yayi sallah ya gaji ya zanna yayi ta zikiri bisa ga ka'idar Allah fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin yi tasbihi da gode wa ubangijinka ka zan cikin masu sujuda Allah ya ce yi ta tasbihi yi ta yi kai tai in ka gaji sai ka tashi ɗaya ka ja ka ja buta ka ce Allahu akbar in ka gaji kuma ko mazannawa ja wata ba fasabbi bihamdi rabbika wa kun min asajidin to idan kana son ka zama cikin manyan nan to dole sai ka rike wannan Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana qala fa haddathu bi zalika an-nu'man bin ayyash mai ruwaya wato sahal bin sa'ad yace sai na faɗi wannan hadisi ne faɗa ma annu'man bin abi ayyash wa qala sai yace samitu aba sa'id na khudri nema naji abu sa'id na khudri radiyallahu anhu ya kula yana cewa kama tara a kaukaba ad-durri bil ufuq sharqi wato haka za ku rika cinkan gidajen wasu 'yan aljanna kamar wanda kuke ganin tauraro mai tsananin haske a cikin ɓangare na abin nan a sharki na gabas awal garbi ko na yamma haka za ku rika ganin gidajensu ko kusa gare su bakwai ba ko kusa da su bakwai ba saboda ba ku yi kiyamun lailansu ba don haka babu wanda za a yi ku zanna ko wuri guda da su kai dai bakin gate nan da kaka bada kowa ya biyo waka maka kura ya wuce komi an ka kawo na daɗi sai an kai ga tallaki a kawo maka zanna ga ka ga bakin gida ta ka yi ibada ba magana bakin gida akai ba sam annabi muciya in za mu roƙi aljanna ta yi. idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ku roƙai aljanna ku roƙai firdaus al-a'la duka aljanna sama take ana ta yin sama ana ta yin sama sai an kai inda al'arshin Allah yake inda Allah yake sama al'arshi ne sha a firdaus ala shi al'arshi shi ya ruhin kwanon firdausul a'la Allah annabi yace in za ku roki Aljan to ku roke ta ita ta ita za ku roka ku bar roko ga ya kasa kai kana na wai bakin gir ka gama yawo kila ko ganin bakin gir ba kai ka roki babba don ka yi ka zabura ka dan motsa ka yi ibada in ji annabi roki babba duk wani babba can na hiki firdausul a'la duk wani babba can na hiki illa dai manya manya kware su ajjannatu adani su ko wani bangare na na firdausu a can inda muka roko ga Allah shi kai mu kusa ga mai gidanmu can muka san Allah ya kai mu kusa ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna son ya haɗe mu wuri guda da shi don nan duniya ba mu taɓa gani ne ba muna ta ji labari ga mana muna ta karatu muna saurarin maganganun da ya faɗi da shi da safai ne ba mu nan sadda an kai maganganun ba mu nan amma muna so ne to Allah ka haɗa mu wuri guda da shi wanda ka haɗa su da shi nan duniya muku ka haɗa mu da shi cikin aljanna wa haddathana ishaq bin ibrahim akhbarana al-mahzumi haddathana haybu an abi zinai an abi hazim bil ne abu hazim ya rawaito da isnadin nan guda biyu jami'an na wa hadisi yaqub ira hadisi yaqub haddathana abdullah bin ja'far bin yahya ibn khalid haddathana ma'an حدثنا ابن مالك حول سند وحدثني هارون بن سعيد العائلي واللفظ له حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن سبوان بن سليم عن عداء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من الله يأتي إن في الجنة للي إن أهل الجنة للي أهل الجنة laitara auna ala gurafi suna ganin gida mutanen gidajen da a can min fauƙihin saman suna cin kansu sun yi nisa ƙwarai kama ta tara auna kaukabar duriya kamar wanda kuke ganin tauraru mai haske algabir wanda ya gangara zuwa faduwa fil a cikin sasanni min al ta wajen gabas awal magharibi ko ta wajen yamma litafadul ma bainahu abinda yasa wasu ka kan gidan wasu nesa kwarai litafadil ma bainahum saboda akwai falala akwai bambanci abin da a tsakanin aike su qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzo Allah wa'annan gidaje da za a cin kaya can nesa shin tilka manazilul anbiya wa'annan gidaje annabawa ne la yablugu ha gairuhum babu wani guda da zai iya kai inda suke qala bala manzo Allah ya ce eh gidajen annabawa ne wallazi nafsi biyadi na rance da Allah wanda rai na yake ga hannu ne wato ba annabawa ɗaya ba rijalu amanu billahi Mazana, na wa'anda sun kai imani da Allah wa saddaqu al mursalin sun ka gaskanta manzanni mutane ne wa'anda sun kai imani da Allah kuma sun ka gaskanta manzanni to wa'annan su ne wa'anda adda irin wa'annan manyan gidaje duk wanda ya kyautata imani da Allah da manzanni ne to yana ciki Allah ka sa mu cikin su حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا yace cikin al'umma ta waɗanda sun kai kowa tsananin suna na sun yi nuna na ba'adi mutane ne za su zamo bayana ba ni nan sannan ba su gane ni ba su taɓa ganina ba ya waddu a haduwan ɗayansu yana gurin laura'ani bi ahli wa mali inda za a ce ya bada dukiya ta ya bada iyali ne don ya ganin da ya ba su ya ce waɗanga mutane wato su sun kai kowa tsananin su don wa'ancan na zamani ne sun ga abin da ko gane dole ya imani amma mumina na mun ka gani sai dai imanin da Allah ya sa mutum shi in wani da shi Allah ka gafarta mana ka sa mu cikin waɗanda da ke son annabi so mai tsanani kamar wanda ya faɗa. Haddasa na Abu Usman Sa'id bin Abdul Jabbar haddasa na Hamad bin Salama an sabitin Albunani an Anas bin maliki. radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqa manzo Allah ya ce lalle cikin aljanna akwai kasuwa cikin aljanna akwai kasuwa to Allah shi hada maka so aljanna ko bari mu kwana ka so aljanna Allah shi hada maka so aljanna Allah shi hada maka so aljanna wato ka so aljanna komai aka sayi ka sayi yanzu komai aka sayi yanzu ka sayi da ka ci aljanna wato kaso kashi biyu take akwai so hotuna akwai ta kaya in ka ce ka so hotuna hoton kaka diba duk abin da kaka so hoton kaka diba kana so ka musulunta ko abin da ake cewa musulunci mutum shi yarda babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wannan shi ake cewa musulunci ka yadda da wannan to ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka zama musulmi kenan da wannan kalma da ka faɗa da wannan imani da kai da zuciyarka ka zama musulmi za ka je ka samu ruwa ka yi wanka a za ka yi sallah a zuwar ka yi sallar la'asar ka yi ƙoƙari ka kasance tare da musulmi abinda ba ka gane ba na addini ka tambaye su su faɗa maka ina wayanda suka zo da shi sai ku je tare da shi ya yi wanka ya yi sallah a zuwa ya yi sallar la'asar kuma ku kasance tare da shi ku aza shi ga ɗabi'u da aiki mai kyawu abin da baya da kyawu kada ku aza shi gare shi kuma abin nan ku taimake shi kuma ku yi hankuri da shi akwai sunan da kake so to dama babanka musulmi ne to sunanka yana nan kama wanda yake kamar sunanka Iliyasu suna na mai kyau wa inna Iliyasa lamin al-mursali Allah ya ce lalle Iliyasu yana cikin manzannin Allah saboda haka sunan manzannin Allah ne Allah ya tsare maka musuluncinka Allah ya kare ka daga sharrin makiya ya kare ka daga sharrin mahasada Allah ya tsare ma musuluncinka Allah ya tabbatar da kai cikin musulunci har zuwa lokacin da ka bar duniya shikenan ku dai

mafi shi malam ya ya rasa shi ko ba sai ya duk wani azumi duk wata rana da mutum ya alkawari zai ɗauki azuminta ko alamir ko ba alamir ba wace rana ce da ya alkawari zai rika yin azuminta to azumin nan wajibi na zai ranka shi duk sanda ya bashi sai ya ranka shi duk wata rana da mutum ya alkawari zai yi azuminta ko wace rana ce to ya shi ya wajabta maka ne saboda haka an yarda da wajabtawar saboda haka yanzu duk ya bata wannan azumi zai ranka shi sai ya kokari ya ranka wannan azumin wata rana da ba ta alamai ba domin alamin mai zuwa alkawari ne na Allah ya wasu mala mutum ne yake yin azumin lafiya amma sai wannan rana ne yake azumin da sai kai Eh, idan ya kasance irin wangana da ya ce ya alkawarin alamis akwai ranko gare shi idan kuma abin haka kawai ya ga dama ya dauki abi na in ya ga dama ya ranka in bai ga dama ba zai ranka in dai haka kawai ya ga dama ya dauki abi amma in ya alwashi na ya ce zan rika yi lokaci kaza to wannan zai ranka shi kuma shi abda lada sosai don guda shi na iya lada dubu irin na wannan ganin ganin dama kuma ya yi dubu lada saboda haka shi abba ba shi yasa kun ka zama magabatan mu sun cire mana haka nan su kawo Allah Allah na son haka ne yi na fitna zai ko ya ka na yauman kan sharu musadira ya gona ya kai ya gona qur'ani kai yana son masu yin alƙawari su cika Allah ya gafarta masa Allah ta wa mutum ne ko yau ɗalibi ne dan makaranta amma da zai karanta abu zai rike shi shi ma na ya shawara ta hanyar da zai rika in ya karanta abu shi da kuma da shi kuma da cewa ya rage kalle-kalle ga hansar da kuma talabijin ya rage wannan domin shafi ya ce shakautu ila waki'in su a fa'ar shadani ila tarkin ma'asi na kai kara ga babban mallami na imamu shafi'i shugaban mazhabar shafi'iyya a yace na kai ma babban malami na mallan wakiyu shi an malamin shafi ni kai mai ƙara har da ta tana rauni don na haddace sai in manci shi mai addalili fa da ni ila tarke ma'asi sai ya shirya ne yace in ba sabo sabo na yasa haka saboda haka in kaga dalibi yana karatu ya gane ya mance sabo na to yanzu babban sabon yara matasa shine kalle kallan Shi ne babban saƙonsu to ya yi ƙoƙari ya bawa wannan ya yi ƙoƙari ya bawa wannan in Allah ya so har da ta za ta tsaya in Allah ya so har da ta za ta tsaya kai ci gaba zai da wani ko ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke yi mazuwa da yi da yi a kan matsaloli da matsala. Allah ba kamata sun tsallar lafiya da wannan duk mutum yi iyawa shi aka so Yan bayyanawa kaka iyawa ita aka so in asaitawa kaka iyawa ita aka so mai tambaya ya tambaya Aisha shin ya maza Allah ka sallah da dare sirantawa ya kai ko asetawa ta ce kullu zalika kare kana kowane cikin waɗanda ya kasance Ya ce na gode wa Allah da ya sa sauki ga al'amari sai an jima ya tashi ta yi ta saboda haka wanda duk kaka iya wa da kaji kana jin kwana to ya bayyane don kwana ya gudu radda kaji ba ka jin kwana ai asirce yi. shi yasa annabi ya zagayen dare ya dawo ya ji ya biya gidan abubakar ya iske shi in yana karatu ba a koji ne ba a yi ya biya gidan umar kamar hitar da shiya da sa ya ta waye sun ka zo majalisa ta duka ya zaunar da su sai ya ce na biyo gidanka abubakar kana ta karatu a cikin tahafut wato cikin sirrantawa ya ce e wanda nika ganawa da shi ya jiya ya sulalla ya ce e ya jiya amma kaɗan ƙara kaɗan ƙara ya ce kai komar na biyo kana ta daga miliya da ƙari kwarai ya ce ina kore ɗan na ina kore kwana ya ce eh, na jiya amma kaɗan rage miliya saboda haka ba a son a yi kwarai-kwarai kuma ba a so a yi cikin zuciya kwarai-kwarai haka a da mutum ka iyawa ya danganta ga irin lokacin da ka tashi wani lokaci kasala in ka yi wasa kwana zai kwashe ka sai ka dan bayyana wannan lokaci Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mu kuma Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam